Bismillahir Rahmanir Rahim. Ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ƙaddara ce kashi na goma sha shidda. Na shiga uku, me yake shirin faruwa da ni ne? Me yasa na soma jin filin mata 'yan na fiye da yadda a da nake ji ga namiji? Baby yan kin cuce ne. Hawaye mai zafi ya saukar mata a kwance, ta share ta tashi zaune. Sel tana jin wani sabon filin yana taso mata. Haka ta jawo wayarta, ta kunna data ta shiga inda take loading films ɗinta. na batsa ta so ma duba wanda za ta sauke can sai ta ga wasu na mata su uku sai ta samu kanta da son gani sai ta shiga downloading din yana gama ta buɗe ta so ma kallo babu inda jikinta bai amsawa ba dan tsabar abin da suke aikatawa sosai abin ya tasiri a kanta haka ta bata lokaci kusan minti talatin tana kallon su har bidiyon ma ya kare ta ji zuciyarta ta tsinke tana buƙatar agaji a wannan lokacin nan take na juwa ta faɗo zuciyarta sai ta koma whatsapp ta duba nambar ɗinta ta ga tana online zuciyarta ta shiga waswasin ta yi mata magana ne ko ta bar shi ta bata kusan minti biyar a haka can dai shaidan ya rinjaye ta ta ce mata salam na zuwa tana ganin sakon abida ta wani shi'omin murmushi ta ce a ranta shegiya ta kamu sai ta amsa sallamar ta jira mai abidan ma za ta kuma cewa hmm. da kika tafi baki sake kula ni ba da yake kin san kin min laifi ko yanzu abin da kika aikata min kin yi daidai kenan haba abida ki yi hakuri na baki space ne ki dawo cikin hankalinki ki gane cewa ni mai son ki ne ki daina fushi da ni shi yasa ma ban saki miki magana ba hmm, kin kyauta gashi na yi fushin har na haƙura kin tafi kin barin da damuwa kullum cikin tunanin abin da kika yi min nake na ce ki yi haƙuri ba zan sake ba to shikenan ya wuce kina yi min kina yi kina yin imo chat cewar jawa, Abida ta ce yes ina yi to ki hau can mu yi bidiyo call ina son ganin ki yanzu hmm, to Abida ta ce zuciyar zuciyarta yana bugawa da sauri da sauri don a matse take haka sau koma imo suka shiga bidiyo call Najwa da ta lura da Abida na cikin filin sai ta shiga kawo mata kalaman ta da hankali. Abida tun tana jin wani iri har ta saki ta soma ba ta amsa. Gana haka ne yasa Najwa ta shiga nuna wa Abida jikinta da ba kaya ta ce Abidan ma ta yi mata haka. Sai ta shiga nuna mata ita ma ta sa Abida ta yi wasa da jikinta. Suna yi suna wani nishi da wasu sauti na jin daɗi. A haka wa ta yi nasarar sanya Abida rilizin. Sun bata kusan awa guda suna wannan aiki bayan sun natsu. najuwa ta ce tana son ganin Abida ta zo gidansu. Ba musu Abidan ta ce mata ta turo mata da adres za ta zo gobe. Haka suka rabu cike da kewa. Abida ta wanka ta kwanta ta soma kuka akan halin da ke son jefa kanta. Haka ta yi ta karanto istighfari har bacci ya ɗauke ta. Washe gari. Da misalin karfe tara na safe, Akaram ya fito cikin shirin zuwa Abuja. Ya kalla Abida da ke kan danin tana karyawa. Ta yi masa ina kwana ya amsa fuska sake. in zan je Abuja sai gobe insha Allahu zan dawo ki kula da kanki zan turo stima su taya ki kwana ko ki koma side din su in na dawo sai ki dawo oke Allah ya tsare amma ba sai sun zo ba zan iya kwana ni kadai in kuma ina buƙatar tayin kwanan zan je can side din uma na kwana sai na rufe na to shi kenan sai ya fita side din abban sai ya nufa dan ya sa dan ya san duka iyayen nasa suna can haka ya same su ya gaishe su kana ya faɗa musu zai je Abuja zuwa gobe insha Allah zai dawo nan saka yi masa fatan alkhairi da addu'ar zuwa da dawowa lafiya sai ya fito. Direba ya kai shi can tashar jirgin ƙasa ya shiga, direba ya dawo gida. Sai karfe goma jirgin su ya daga zuwa Abuja. Abida tunda ta tabbatar da Akram ya tafi, sai ta shiga ɗaki ta shida cikin dogon rigar atamfa. Ta sanya gele ta ɗauki jaka da tarkacenta ta fice. Bata ɗauki motar ta ba, don kar a yi zargin ta fita, kuma ta yi sa'a ma bata haɗu da kowa ba, har mai gadi ya buɗe mata gyat ta fice. Nabib ta tara ta gaya masa kwatance inda zai kai ta, ya ce ɗari biyar. Ba ta tsaya neman ragi ba, ta hau suka wuce sai gidan su na zuwa Abuja. Akaram yana sauka a jirgi, ya kira Amir ya zo ya ɗauke shi suka wuce gidan Baba Kamalu. Sun samu ya fita zuwa aiki sai mama suka samu suka gaishe ta. A nan zaka karya sai suka wuce ɗakin Akaram suka shiga hira. Amir yana ba shi labarin yadda taron ya kaya jiya. Sai dai bai yi gigin gaya masa tare ya ga safina da Hajiya Hauwa ba, don karya Hajiya Hauwa ba, don kar ya ce masa ba zai je gurin liyafar ba anjima. Bayan la'asar, Kamar yadda suka tsara haka abin ya tafi. A wani otal daban suka shirya liyafar don haka tun jiya suka sanar lokacin rufe taron. Babban hall ne mai cin mutane da yawa an kawata shi sosai. Sai tabbas da aka zagaye su da kujeru rukuni rukuni. Mutane kowa yana zaune an zuba kayan ciye-ciye a kan tebur ɗin. Sai saman sai saman step da aka tanadar don alƙalai da manyan baƙin da za su halarta taron. 'Yan gasa musamman aka ware masa wuri nasu na daban. Ga tebul a gabansu sai kujeru da suke a Har su ashirin ɗin kowace da shiga ta girma. Yau da ya safina jallabiya ta sanya. Baka mai kwalliyar marin kalo ta yane kanta da gyalan. ta yi kwalliya ba, iyaka kwalli da man baki kawai ta sanya. A haka ma ta yi kyau sosai. Har an fara gabatar da shirin kafin su aka su suka shigo. Gurin suka samu can suka zauna baya suka zauna. Ƙananan kaya suka sanya sai kamshi suke yi. Hajiya Hauwa ne ta kira Safina a waya ta ce ta fito wani zai bata sako. Za ta amsa ta ajiye mata kafin ta zo. Sai ta fito daidai wayar Akram tana kara alamar kira ya shigo. Sai miƙe ya fice ya je nesa da hol ɗin wajen wasu fulawoyi ya tsaya. Ya amsa wayar bayan ya gama waigawar da zai yi. Sai ya hango Safina tana tsaye tana danna waya da alama wani take jira. sai ya ɗauke kansa daga kallon ta ya nufi wajen hol ɗin ita kuma safina ta ɗago kenan ta hange shi sai ta zaro ido waje aiko cikin sauri ta nufi inda ya bi sai ta samu kanta da kwala masa kira yaya akram yaya akram sai akram ya tsaya zuciyarsa tana bugawa har Hauta ita ta sha gabansa suka tsaya suna kallon kallo. Akalam ya ɗauke fuska ya ce, Wace ce ke? A ina kika sani har kika san sunana. Sabina ta lankwaɓe kai gefe. Ba kai ba ne wannan wanda ya taimake ni lokacin da wasu 'yan daba suka biyo ni a gungon Rimi? Sannan ai kan ne kaman faɗa da na rabu da na zuwa ko? Ƙirjin Akalam ya buga dam dam lalle ita ce. Amma ya aka ta samu sauyi haka? Ya yi zancen zuci a fili ce cike da ɗaure fuska. Ni ban san ki ba, ba ni bane ba. amma kuma shine da na kira ka ka tsaya inda ba kai bane ba ai ba za ka tsaya ba da na kira sunanka kaga kaga rayuwa ta sauya min ko wata mata ta kawo ni nan Abuja ta gyara ni ta sanya ni a cikin gasa gashi ni ce na zo ta daya akaram cike da takaici ya ja ta ya wani bangare da ita sai da ya tabbatar sun je wajen da babu mutane sai ya sake ta ya tsaya na huce daga yau duk inda kika gani ka ki ƙara nuna kin sani in ba haka ba wallahi sai na karya ki wawuya kawai daga nan alamu iyayenki ba san darajar haihuwa ba da sun sani ba za su sake ki ba kamar tunkiya to me nayi kuma yau ka ban yi laifin komai ba ta ce cikin shagwaba tana son yin kuka hannu akar mai ɗaga ya rankwashe ta a kai gargaɗin ki nayi kuma ki kiyaye ni shashashar banza Yana gama faɗar haka ya juya zai wuce safina ta cafko hannunsa. Ya juya a zuciya zai mare ta sai ka tana hawaye. Sai ya sauke hannunsa ya mai da fushinsa ya tsaya yana kallonta. Ta ce cikin kuka. Ni ka gaya min laifin da na yi maka sai na baka haƙuri. Amma ni ba zan iya daina yi maka magana ba don ka taimake ni a rayuwata. Shi yasa ban mance sunanka ba ma. Akarami ja tsaki ya fincike hannunsa ya gaba ya barta a tsaye tana kuka. Wallahi ni ina son ka ba zan daina kula ka ba ɗin. Ta ce a fili cike da ƙuruciya. Haka ta share kwallonta ta wuce tana ta zancen zuci. Sai a lokacin ta ga mai kawo sakon ta amsa ta koma cikin. Akram yana shiga hol ɗin ya ce wa Amir su zo su wuce. Gaba ɗaya wurin baya yi masa daɗi. Amir ya shiga ba shi dan don ya yi alƙawarin yau ba zai yarda ya bar gurin ba ba tare da lambar ɗin safuna ba. Da ƙyar Akram ya hakura ya zauna. Hajjawa tana zuwa ta shiga hol ɗin nan. Kamshin ta ya shaida wa Akram ita ce. Cikin sauri ya ɗago lokacin ta wuce su sai ya bi bayan ta da kallo. Yana gasgata ita ɗin ce. bai kara tsinkiya da lamarin ba sai da ya hango safina ta zo ta amsa jakar hajiya hawa suna magana fuskarsa cike da cike da murmushi na zuciyarsa ta shiga tsananta bugawa sosai ransa ya matuƙar mugun ɓaci kamar zai haɗiye ransa ya yi mugun ɓaci kamar zai haɗiye ransa a wannan yanayin da yake ciki daidai da ɗigar ruwan sihirin hajiya daidai da ɗigar ruwan sihirin hajiya hawa da ta yi masa asiri nan take zuciyarsa ta ci gaba da tsananta ciwo kamar ana hura masa wuta A ya miƙe ya fice Amir ya bi bayansa, ko kafin ya isa gare shi ya shige mota, ya tada da ƙarfi ya fice daga wajen. Da yake kin motar tana hannunsa, Amir ya shafa kansa yana mamakin sauyawar Akram. Wanda tsaki ya ja sai ya koma ciki don shi dai sai ya ga abin da ya ƙure wa buzu naɗi. Akram sai da ya nisa kafin ya samu guri ya fakin, sai ya saki wani kuka mai sauti ya shiga dukan kansa da da duka hannuwansa biyu saboda wani irin mugun ciwo da kansa ke yi masa na gefe guda da ƙyar zuciyarsa ta iya lalubo a da'ar yayuwar bakin ciki ya soma ambata da karfi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma gamna la sahala illa ma ja'alta sahala wa anta taj'alul huzni idza ita sahala haka ya ta maimaitawa har ya samu sassauci daga yanayin da yake ciki kan ya rage ciwon nauyin da yake ji a zuciyarsa kuma ya ragu sosai sai ya share hawayensa ya da mota tare da kunna karatun alkur'ani a rediyon mota sai ya ci gaba da tafiya a wajen taron kuwa bayan mai gabatarwa ya yi jawabin makasudin haduwarsa a gura sai ya kira sunan hajiya hawa bace za ta yi nata bayana haka ta fito ta yi magana mai tsawo kana ta dawo wajen zamanta ɗaya daga cikin alkalai wata ta miƙe da jawabin bayar da kyauta kamar haka wacce ta zo na ɗaya ta samu kyautar mota ta miliyan ɗaya da rabi tare da cek ɗin kuɗi miliyan ɗaya ta biyu tana da kyautar miliyan ɗaya da dubu ɗari huɗu, ta uku kuma tana da kyautar miliyan ɗaya. Sauran 'yan gasa za a ba su dubu ɗari huɗu. Yanzu 'yan gasa sai ku shirya za mu fara ba da kyautar ku. Safina tun da matar ta ambaci kyautar ta kan ta yi mata wani mugun nauyi, ta kasa tantance mafarki take ko gaske. Tsananin mamaki ya cika ta sosai, mai bayanin sai ta miƙa abin magana zuwa ga shugabansu, ya miƙe ya soma kiran Safina. Hajiya Hauwa ta je ta kama hannunta suka isa kan step ɗin. Aka miƙa mata kin mota da cek ɗin kuɗinta tare da award na sarƙa da aka rataya mata. Ta musa hannu na rawa sai hawaye shar kamar an buɗe famfo. Gaba ɗaya ta ɗi mauce lamarin ya yi matuƙar zuwa mata da bazata. Ba ta yi zaton lamarin ya kai har haka ba. Haka masu kyamara suka shiga kashe musu fito da kuma bidiyo har suka dawo wajen zamansu. Jikinta sai rawa yake yi. ji take yi kamar tana wani sabon duniya ne haka sauran 'yan gasar masu suka ta amsar kyauta har aka gama kana daga bisani mai gabatarwa mika godiya ga wanda suka ɗauki nauyin shirin sannan da manyan baƙi da suka halarta tare da sauran mutane daga nan kuma aka shiga cin abinci da lashe-lashe sai da aka gama kuma tas kafin mutane suka soma watsewa bayan sun cika tumbansu safana sun fito za su tafi yan jarida suna bin su a baya don suna za su yi mata intabiyu ne da mutane sun maimaye su sai so suke yi su samu su yi magana da ita wasu kuma kallonta suke yi kamar sun samu tv amir ma yana ɗaya daga cikin ayarin mutane yana ta kutsawa don ya samu ya yi mata magana sai da suka isa wajen mota kafin suka tsaya safina ta juyo ta soma amsa tambayoyin yan jarida me za ki ce game da wannan nasara da kika samu babu abin da zan ce face na gode ma Allah da ya bani wannan nasarar gashi matashi ga matashiya ce ke mai son tasowa yanzu nan kusan ke ce mai karamin shekaru a gasar shin ya kika ji da kika ga sauran abokan gasar ki wanda suka girme maki ban yi wata fargaba ba domin kowa yana tafe da sa'arsa bargaba ta ɗaya ne lokacin da ake gabatar da gasar aka kira ni ina fitowa daga ɗumbin mutane suna kallo na gashi an ce wannan ne karin ki na farko da kika fara shiga gasar sai kuma kika zamo ta ɗaya shin ya kika ji a ranki kuma akwai wani hanya da kika bi ne har kika samu wannan nasarar gaskiya na ji farin ciki sosai wanda baya masaltuwa. cin nasara ta kuma nufin Allah ne babu wani shiri da na yi dan jarida zai ƙara jefa mata tambaya Hajiya Hauwa ta dakatar da sosai ta tura safina mota a lokacin ne Amir ya samu damar yin magana da ita saboda mutane sun ragu a gurin ya sanar da kanshi jikin windo motar ta gefen da take ya mika mata wayarsa ya ce mai kyau samun namba ɗinki ina son yin magana da ke an anjima please bata yi masa masu ba ta amsa ta sanya lambarta, sai ta mika masa ya amsa sai direba ya tada motar su suka wuce Amir ya dalin namba ɗinta ya shiga Safina ta duba ta ga namba sai ta ga Amir ya ce sai ta ɗaga Amir ya ce ni ne wanda na amsa namba ɗinki yanzu ki sabin da Amir Gali Oke ta ce mashi sai ta kashe wayarta ta mai da hankali kan Lima da take yi mata hira Amir ya samu taksi ya wuce da shi hotel ɗin da ya sauka ya kwashe kayansa sai ya wuce gidan baba yana shiga wuce ɗakin akarma ya same shi kwance yana barci bai yi yunkurin tada shi ba sai ya shige toilet da wanka tare da ɗauro alwalar sallar magariba kaduna tun fitar ma tun fitar abida sitima suka je side ɗinta don su taya ta hira suka yi ta buga kofa ba ta buɗe ba haka suka gaji da kiranta a waya ba ta ɗaga ba sai suka yi tunanin barci take yi dan babu wata alama da ya nuna ta fita sai suka wuce side ɗinsu da nufin anjima za su dawo abida tana isa gidan zuwa ta sallami mai nafif ta kira ta a waya sai ga ta fito ita ce ta yi mata jagora har cikin gidan Najuwa tana ganin ta ta miƙe da sauri ta rungume ta bata bari ta zauna a falon ba ta ja hannunta suka shige cikin ɗakin ta ta sa ki ta rufe suka zauna kan gadon Abida tana jin wani irin faduwar gaba amma haka ta cije tana amsar amsa hirar Najuwa din daga wannan hirar suka zarce da aika da aika aika aika Abida da Abida da najuwa sai da suka kai har yamma a cikin ɗakin abinci ma sai dai bidiyo ta biyo su da shi ɗakin babu sallah balle salati dan bayan sun gama ma sun gaji sosai barci ya gaba da su har bayan sallan magarib na jawa ta riƙe abida sai shugaba take zuba mata da nuna tsantsar kewarta in ta tafi yanzu in kin tafi yaushe zaki dawo gaskiya ba rana yau ma saboda ya akar ya yi tafiya ne shi yasa kika ga na samu halin fita ina ya je kuma kwana zai yi abuja ya je gobe zai dawo kawai ki kwana a nan da safe sai ki koma gida Abida ta zaro ido, ba zan iya kwana ba, saboda ba na so kowa ya gane na fita. Ok, in kin amince zan bi ki mu kwana tare please. Abida ta jinjina lamarin. Wake ba kya gajiya ne? Ni kam ki bar shi kawai. Bari na shirya na wuce. To shi kenan tunda ba kya so, amma kafin ki wuce ki zama ki zaɓa ki min suna mai daɗi. Ok baby love. Wow, ya min daɗi. Ni kuma zan ce sweetie. Na gode bari na wuce. haka suka rabu cike da kewa kamar ba za su raba ba najuwa sai da ta yi nasarar samun matsuguni a zuciyar abida domin ta jiyar da ita wani irin daɗi mar misaltuwa duk wani logo da za ta faranta mata sai da ta gano shi abida gaba ɗaya ɗan ya gama halasta mata lamarin idonta ya bushe duk wani fargaba babu sai ma wani sabon yanayin farin ciki ke shigarta domin gaba ɗaya duk wata sha'awar da ke damunta na tsawon kwanaki najuwa ta zare mata ita Najuwa da kanta ta tuko ta zuwa gida. Bilu ta yi masa rakiya a bakin gate suka sauke ta ta kwankwasa ma mai gadi ya bude. Ta mika mata kuɗi dubu guda ta ce da fatan babu wanda ya tambaye ka ne. E, babu wanda ya tambaya. Oke yanzu duba min babu kowa a farfajiyar gidan sai ka zo ka faɗa min sai na shiga. Ta ma saurare a nan za mu dakata. Bismillah.